الحمد لله والصلاة والسلام على محمد wa الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na at-tafsiratu fi ulumil qur'an inda kamar wadda aka saba darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin da shidda wanda yau kenan in Allah ya yarda za mu fara farkon darasi na ashirin da bakwai inda muke cikin shayi na hamsin da biyar za mu tashi a daidai lamba uku wurin da malam yake cewa mazhabul hanabilati inda karatunmu ya dakata duk dai bayani na game da abin da ya shaye rubuta alkur'ani da karanta alkur'ani ba tare da yare na laraba ba kamar rubuta da ba yaren larabci ba abu ne da an hana mun ji abin da malikiya suka ce game da haka abu ne da an hana haka mun ji abin da mazhabar shafi'iya suka ce an hana za mu zo ga mazhaba ta uku daga cikin mazhabobi na a'imma su ma za mu ji sun kace su sun ba da dama na a rubuta alkur'ani da wani yare da ba larabci ba ko a karanta alkur'ani da wani yare da ba larabci ba to malam ya ce mazhabul hanabila mazhaba ta ahmad ko al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yana cewa ja fil mugni ya zo a cikin littafin al-mugni libni kudama al-mikdisi cewa wala tujzi'uhu al-qira'atu bi ghairi al-arbiya idan mutum ya karanta al ba da yare na larabawa ba to wannan karatu da yayi bai isan masa ba wala ibdalu لفظ ولا لفظ ba za a canza a huru lafazi na larabci ba sawa'un ahsan yana iya kyautata karatu shi wanda zai yi karatu bil arbiya da yaren larabawa am la yuhsin am lam yuhsin ko bai iya kyautatawa ko mutum na iya kyautata karatun larabci ko bai iya kyautata karatun larabci ba a ba shi dama ba ya yi karatu saɓanin harshen larabci kamar ya karanta da nashi yaren ko wani yaren da ba nashi ba kamar wurin bismillahir rahmanir rahim ya ce in the name of Allah wai madadin shi a bismillahir rahmanir rahim a lokacin da zai karanta alkur'ani sun maƙala sa'ana ya ce fa'in lam yuhsinil ƙira'a idan bai iya kyautatar da ƙira'a bil arbiya da yare na larabawa Lazima lazimahu ta'allumu ya zama mai wajibi ya koyi karatun nan na larabci don babu marauɗa babu inda za shi babu wani sauƙi da za a yi mai dole na ya karanta alkur'ani da larabci babu wani rangwame da abdisa kan mutum matsayi ne na musulmi za ka kenan babu wani wanda an ka yahe ma ko wanda an ka yi ma'afuwa ko wanda an ka wa rangwame a kan ƙin koyon larabci idan dai ɗan adam bai koya ba bai koya ba ya bar abin da aka wajabta masa ya koya me yasa saboda yana yin salloli guda biyar a cikin wuni da kwana dukkanin sallolin nan guda biyar Ko wace akwai buƙatar sai ya karanta fatiha a cikinta wanda ana karanta ta ne da yaren larabci bayan nan kuma ya karanta wasu daga cikin surorin alkur'ani su ma da yaren larabci idan kenan koyon harshen larabci ya zama wajibi ga dukkan wanda an musulmi sawa'un ya lamunta da haka ko bai lamunta ba in ya yi ya ɗauki abin da aka haza masa na wajibi idan bai ba kuma wajibin yana nan a kansa zai gamu da Allah ta'ala yi masa tambaya akan hakken da yake a kansa wanda bai yi ba don haka malam ya ce lazimahu a ta'allumu ya zama mai wajibi ya zama mai dole koyon wannan harshe na larabci don ya karanta alkur'ani da larabci fa illam lam yaf'al ma'al kudura idan bai aikata haka ba yana da iko kana da dama kana da hali kana da iko kuma baka goya ba fa illam yaf'al idan bai aikata ba neman sanin wannan harshe na larabci ma'ala ƙudurati tare da samun iko alayya kansa lam tasiha salatu to sallar da biye ba ta inganta ba da duk kai sallah to sallar ba ta inganta ba to in sallar ka ba ta inganta ba ai ko addinin kana nan a wuri guda kana ta yin abin da bai inganta ba kana ta yin abin da bai inganta ba to ya koma kamar kana tsaye wuri guda kana ta kewaya kana dake waya in ka wuni nan baka ƙara bawa gaba wa qala ibn hazm ibn hazm yace az-zahiri fil mu'alla a cikin littafin muhalla yace man qara'a dukkan wanda ya karanta ummal qur'an fatiha wa al-qur'ani aw shay'an ko wani abu Ha? daga cikinta aw shay'an min alqur'ani ko na abu daga cikin alqur'ani fi salatihi a cikin sallarsa mutarjaman bi ghairi al yana mai yin tarjama da yaren da ba na larabci ba aw bi alfazin arabiyya gairul al lati anzala Allah ta'ala ko kuma da yaren larabci ne yake karanta amma ba da lafuzan da Allah ta'ala ya saukar da alƙur'anin ba kuma ya yi haka amidan da gangan lidhalika saboda haka da gangan ya yi haka kawai au qaddama kalima ko ya gabatar da wata kalima aw akaraha ko ya jinkirta ta kamar ga wadda ta farko sai ya kawo ta gabanta kamin ita yayi at-taqdim wa at-ta'khir shi ma amidan ya yi haka ne da gangan lidhalika saboda haka matsalar salatu shi ma sallah ta ta ɓaci da yarin larabci ya yi kuma ya gabatar da abin da ba shi a haƙƙi a gabatar ba na karatu to shi ma sallah ta ta ɓaci wa huwa fasikun kuma fasiki ne li'anna Allah ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ƙwala ya ce qur'anan arbiyan inna anzalnahu qur'anan arbiyan la'allakum ta'qilun mun saukan muku da Alƙur'ani balarabe don ku fahimci manoninsa qur'anan arbiyan wa gairul arbi laysa arbiyan karatun da aka yi da ba na larabci ba ba larabci ba ne falaisa qur'anan saboda haka bai zama alqur'ani ba kamar mutum ya karanta da amiya ko ya karanta da gargaliya wannan duk ba karatu na ba ma fasikanci ne wa ihalatu wa qur'ani tarifun li kalamillahi ta'ala canza larabcin alqur'ani ka kawo wani larabci da ba na alkur'ani ba harifin karkatarwa ne likalamin lahi ta'ala ga maganar Allah maɗaukakin sarki wa qaddama lahu ta'ala man fa'alu dalika Allah ko ya zargi duk waɗanda suka yi haka fa ƙala sai Allah ta'ala yi bayani a cikin littafinsa a can cikin suratul ma'ida aya goma sha uku ya ce funal kalima suna canza kalima amma wa amma kalimi suna kalima suna canza kalima amma bihi daga wurin da ita kalima din take sai su ɗauke wani abu su kawo wanda ba shi ba sai Allah ya zarge su Yahudawa kenan inda aka ce wanda ya zina a jehe shi sai su ɗebe igon jimin sai ya zama ruhima madadin rujima sai ya koma ruhima kaga sun canza wato littafin Allah kenan sun canza sashen kalimomin Allah canza sashen kalimomin Allah kuma canzawa ne ga littafin Allah karkatarwa ne daga littafin Allah to wannan kenan mun ga mazhaba ta uku ita ce ta imam ahlus sunna wal jama'a imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala ita ma bata goyu bayan karanta alqur'ani ba da yaren larabci ba ta ma tabbatar da haramcin yin haka kamar wada sabiki ha suka haɗi imam malik rahimahullah ya tsaye akan haka haka imam shafi Allah shi mishi rama ya bayyana haramun ne a karanta alkur'ani ba da yaren larabci ba ko a rubuta shi <coughs> to sai na hudu takaddama malam ya ce ya gabata anna aba hanifata anna aba hanifa hakika abu hanifa jawaza qira'atul fatiha ya halatta da karanta fatiha faqat ita kadai bigairi arabiya ba da yaren larabawa ba bi ma'ana ya karanta da wani yare na daban liman la ha, ga wanda bai iya kyautata arbiya. wa qad ulama malamai sun ambaci annahu haƙiƙa imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala raja an zalika bayan ya ba da wagga fatawa ya dawo ya ce a'a bai halatta kenan ya haɗi kuma ya walwale abin da ya faɗi don haka wanda ya tsaya akan waccan fatawa wadda shi imamu ahmad ya walwale ta kenan bai da wata hujja kuma bai da wani dalili na imamu ahmad malamai sun shaida akan cewa ya dawo shi ma ya ce ba a yi walau ko da fatiha ce قال الزركشي malam zarkashi ya ce fil burhani a cikin al-burhanu fi ulumi fi ulumil qur'an kuma akwai al-burhanu fi adabi hamalatil qur'an to malam zarkashi yayi magana zikiri zikrihi liman nusiba li abi hanifa bayan ya ambaci abinda aka jingina zuwa ga abu hanifa qala malam zarkashi yace lakin saha an abi Hanifa ta rujuwa ya inganta cewa abu hanifa ya riga ya dawo daga abin nan da ya faɗi an dalika daga haka ma'ana yanzu abu hanifa shi bai tare da wannan fahimta A akawul aziz fi sharhi al-bagdawi wani malamin da ake ce ma aziz shi yayyo hikaya a cikin sharhin bazzawi na cewa imamu abu hanifa ya dawo daga wannan fatawa bai tare da ita a ala dalika akan haka ne a ajma al ha'u, haƙiƙa maluma masana fiƙihu sun haɗu wa a'immatul madahib da kuma shugabanni na mazhabobi kama a'imma guda hudu da duk an ambaci kowane guda daga cikinsu Allah ya musu rahama sun haɗu ala annahu la yajuzu akan cewa ba shi halatta qira'ata shay'in karanta wani abu min alqur'ani na alqur'ani qalla aw kathura yayi kaɗan ne ko da yawa bigairil al'arbiya ba da yaren larabawa ba ko ɗan karatu kaɗan za kai ko karatu mai yawa ba da yaren larabci ba malamai masana sun yi bayanin cewa ba shi halatta wa ma zalika wannan bai kasance ba illa li annahu kitabun sai saboda shi alkur'ani littahi ne wa hada bainal muslimina da ya hada tsakankanin al'umman musulmai bil lisani ga harshe in ka tara al'umman musulmin duniya gaba ɗaya harshen su guda duk wanda zai yi kiran sallah zai ce Allahu akbar gaba ɗai kaga sun haɗu a harshe guda duk wanda zai shiga sallah ya buɗe karatunsa zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin yaran su guda su musulmi saboda suna bauta ma Allah ta'ala kama wahada kamar wada ya kadaita shi alqur'ani bainahum a tsakanin su fil aqidati da aqida al'ummar musulmi gaba ɗaya aqidar su guda waɗanda na yi imani da Allah suka ba da gaskiya akan annabi Muhammadu manzon Allah ne sun yarda da cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah kuma sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne wa shari'a kuma alqur'ani ya haɗa al'umma akan shari'a gaba ɗaya kakab al'umman musulmi na duniya sun yadda cewa zina haramun ta wanda ya zina ya taba aure Allah ta'ala ya yi umarni da a jehe shi idan bai taba aure ba a yi masa bulala ɗari a bakuntar da shi a wani wuri mai nisa sai ya shekara. To da sauran hukumce-hukumce na shari'a, kamar abin da ya shahi sakin aure, kamar abin da ya shahi rabon gado da sauransu, duk al'ummar musulmi abu guda suke alkur'ani ya haɗa su, ɓangaren aƙida da kuma shari'a. Wafi fadlil Qur'ani da falala ta alƙur'ani da ɗaukaka alƙur'ani da martabarsa ta musulmuna sai musulmi suka kasance a lafi a jinafihim tare da jinsin jinsinsu wasu farare ne wasu baƙaƙe ne wasu jajaye ne wasu gajeru ne wasu sirara wasu masu ƙiba ga sunan dai jinsinsu ya saba wa lugatihim da kuma yarensu amma ya takallamuna lugal arbiya ya takallamuna lugatal arbiyata suna magana da yaren larabci min jami'il qira'at min jami'il qarat ga duk sauran kasashensu na duniya gaba daya za ka ga abin da musulunci ya hora wanda za a yi shi da harshen larabci kowa irinsa zai yi ba wani canji da sallama nan assalamu alaikum wa rahmatullah da wanda annan da wanda a china da wanda a america da wanda a kowace ƙasa a duniya dole ce assalamu alaikum wannan tsarin da ya bullo yanzu na salam ba sallama ta ba wanda ya rubuta wai salam bai yi sallama ba kawai ya yi shiriri ta ne amma ba sallama yi ba hanya biyu ce ko ka ce assalamu alaikum ka sa ma'arifa ko kuma ya zama mankuri da kuma tanwini salamun alaikum ko assalamu alaikum amma maganar salam wanda 'yan zamani suke ganin kamar sun yi sallama to ba su yi sallama komi ba suna nan tsaye wuri guda bisa ga laifi don haka shi alkur'ani ya haɗa al'ummar musulmi ta ɓangarori masu yawa musamman a wannan harshe na larabci harshen da ya zama gagara badau harshen da kowane harshe bai iya kalubalantarsa Allah ya ba shi martaba da muhibbar da babu harshen da adda ita akwai abubuwan da Allah ya kursa na hikima na alkur'ani wanda babu yaren da suwa a cikin alkur'ani saboda Allah ya saukar da wannan littafi da wannan harshe na larabci sai da zama na duniyar musulmi gaba ɗaya tana magana ne da yaren larabci ma'ana ɓangarorin da babu makawa sai kayi wannan yaren walaƙad ajada ba'dahum haƙiƙa walaƙad ajada ba'dahum haƙiƙa sashe daga cikinsu sun kyautata hazihin luga wannan yare za ka samu wasu daga cikin al'ummar musulmi sun kyautata yaren larabci ijadatal arbi anfusahum irin wada larabawa suke kyautata wannan yara shi ba balarabe ba ne amma ya yi iyaka ƙoƙarinsa wa mu'allafatihim da kuma abubuwan da suke rubutawa na littafai su ba larabawa ba ne amma sun yi rubutu sun rubuta akbar dalilin ala zalik sun rubuta dalili mai girma akan haka na cewa a kyautatar da yaren larabci su ma suna kyautatar da yaren larabci kowa ma ya kyautata yaren larabci wa haza amrun wannan al'amari ne lam yakun kun qur'an wanda bai kasance ba ga wani alqur'ani kamar irin na sauran yaruka wa huwa sirrun wannan wani asiri ne min asrari min na asirai na buwaya ta Alƙur'ani, wal da kuma ilimi na bayani da a cikin alqur'ani dama mun sa akwai ilimi na badi'i da balaga da bayani da fasaha wanda ya kumshi harshen larabci shi kuma alkur'ani daman balarabe ne an saukar da shi da harshen larabci haka kenan akwai bayani a cikin alkur'ani Allah ta'ala ma yana cewa tibiyanan ya saukar da alkur'ani tibiyanan wa sadaqallahu subhana hakika Allah madaukakin sarki yayi gaskiya haisu ya kul sadda yake cewa wala qad yassarna alqur'ana lidhikri hakika mun saukar da alkur'ani domin tunawa domin ambato domin hadda ka gani izifi sittin na amma sai ka ga yaron da bai yi shekara ashirin ba ya haddace alkur'ani me yasa horewar Allah ta to ga Allah yana ta yi fa halmin muddakir, ko akwai waɗanda ka iyawa ƙofar a haddace alkur'ani a buɗe take a wurin Allah ta'ala don haka da zarar ka shiga da azama da niyya da himma sai Allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa maka daga ka karanta alƙur'anin nan cikin lokaci mai sauƙi baka ɗau wasu shekaru masu yawa ba Waka ma la juzu qira'atul qur'an kama wada baya halatta karanta Alƙur'ani bi gairin lafzin arbi ba da lafazi na larabci ba al mubin wanda yake mai bayani ko ne allazi nazala bihi wanda shi alqur'ani ya sauko da shi aka nan ma la yajuzu baya halatta bil ijma'i da haduwar maluma aidan kuma kitabatahu rubuta alqur'ani bi ghairi al-huruf ba da haruffan larabci ba kamar wanda irin rayuwar mu yau ka samu ana rubuta shi da haruffan latiniya hurufun latiniya bai halatta sawa'un latini ko ba latini ba to ba a rubutawa sai dai da larabcin nan labin latiniya ba a rubuta shi da haruffa na latin kamar waɗanga haruffan boko da muke da suwa ba a rubuta Alƙur'ani tsantsa da suwa haka waɗanda ba su ba ba a rubuta sai dai da haruffan larabci wala bi ha, ko ne yaren da ba shi ba min lugati na sauran yaruka li'anna al-qur'ana arabiyyun saboda al-qur'ani balarabe ne fi lafzihi a cikin lafazinsa wa arabiyyun kuma al-qur'ani balarabe ne fi hurufi a cikin sa wa kitabati haka na a cikin rubuta shi ma balarabe ne don haka dole ya zama rubuta shi da haruffa irin na larabci da haruffa na larabci wa rasmul qur'ani sunnatun muttaba'atun rubutun alqur'ani hanya ce wadda ake biya la tajuzu mukhalafatuhu bai yiwa a saba ma bin wannan hanya a ce an saba ma bin hanyar rubutun alqur'ani kamar wadda aka ruwaito daga zaid bin sabit da sauran marubuta qur'ani Kama irin su usman ibn affan da ya umarci a hada Abin abinda suka tabbatar a ce an saba to wannan ko alama hanya ce za a bi tunna amrun ne tauqifiyun babu wanda zai ya ƙara ko da digo guda ga Wa sahabatu sahabbai ridwanullahi alaihim yarda Allah ta tabbata gare su lamma katabul masahifa lokacin da suka rubuta takardun alqur'ani lam yaktubuha basu rubuta ta ba illa bil hurufil arabiyya sai da harufan larabci aiko bangaren can wajen jaziratul arabi akwai pashtu wanda yare ne na mutane afghanistan akwai kuma bangaren abin da ya shahi iran wanda suna da nasu yare da sauran waɗanda ke makwabtaka da jaziratul arabi amma ba a yadda ba da a rubuta alkur'ani da wani abu in ba da harshen larabci ba kamar wada shaidu ya tabbatar da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wa haza ijma'un wannan ijma'i ne da malamai suka haɗu a kansa la tajuzu mukhalafatuhu kuma bai yiwa bai halatta a saba ma wannan ijma'i wa ma yunada bihi al abinda sashe suke kira zuwa gare shi fi kitabatil qur'ani a cikin rubuta al-qur'ani bil hurufil latiniya da haruffan latin au ha ko wasu haruffa da ba latin ba fahiya da'awatun haddamatun da'awata mai rosawa wadda za ta rosa wato abin da shine tushe shine asali tada'u ita wannan da'awa abin da take kira zuwa gare shi ila fasmil urwatil wufqa zuwa ga katse ko yanke igiya amintatta allati turubidu bainal na jami'a wadda take kullewa ta haɗe a tsakankanin musulmi ga baki ɗaya arabiyan wa gairu arab da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba wahiya hiya alquran wanda ita wannan igiya amintatta mai ƙarfi ita ce alqur'ani wa lugatul qur'ani da kuma luga alqur'ani walau fata walau a futiha hazal babu da za a buɗe wannan ƙoha ko da an buɗe wannan ƙoha la futiha ma'ahu sharrun da an buɗe wani sharri tare da wannan ƙofar da aka buɗa inda an buɗa ma musulmi ƙofa sai su rubuta alkur'ani da duk yaren da suka ga dama to da an buɗe sharri tare da wannan a ƙofar da aka buɗa mustafirun mai watsuwa fa sayaktubu kulla ashabi lugatin sai zama kowane ma'abuci luga ya yi rubutu da tashi lugar bal kama bar wannan magana wa kullu ashabi lahajatin kowane ma'abuci yare minal musulmi na daga cikin musulmai sai ya rubuta alƙur'an alƙur'ani bi hurufihim na harufansu sai zama in dai musulmi kake to haruffan da duk kuka amfani da shi sai zama a ce an buɗe kohon sharri da su za ku rubuta Alƙur'ani. wa na izin a wannan lokaci takunu tsammatul kubra sai musiba mai girma ta kasance fa a wasilatun litaharifil tahrifil qur'an sai ya zama ya zama mahari ko hanya mai kai zuwa ga canza Alƙur'ani. la mahalata ba makawa in an ba da wagga dama wali zawalil wahadatil arbiya da kuma yadda za a bi a gusar da kaɗaituwar yare na larabci al-lisaniya al-mumassila ya zama wato ba harshe abin buga misali ba amma yanzu kowa ya san larabci harshe na abin buga misali fi lugatil qur'an a cikin yaren alqur'ani Musulmi na tsakanin al'umman musulmi babu makawa tun musulmi ya kana yaren larabci zai ji daɗi kuma zai yi guri ga rayuwa sai a ce inda ma yana iya larabcin da haka kaga kenan wani abu ne wanda kowane musulmi wanda yake mai imani da Allah yana da kamna da guri da shiya kuma al'amari na mai sauki koyon yaren larabci saboda shi ma yare ne kamar sauran yaruka babban matsalar mu dai shine kasala kawai amma da ka sa kanka ka yi kuduri ka yi niyya kana da dama za ka yi akwai ma hanya mai sauki in kana son ka ga cewa kai da kanka ka shiga an yi da kai larabcin nan ai akwai bangaren consultancy services na Usman Danfodi University can Udu Konsko suna da bangare na certificate junior certificate in Arabic, senior certificate in Arabic, diploma in Arabic, ba a karanta shi ka komi in ba larabcin ba, tsura ne, kan gariyar larabcin. Ko da junior certificate ka yi to sai ka waye gari kana in an haɗi kai ma kana iya haɗi, kuma ka san wasu ƙa'idodi na larabcin. Don haka ya kamata mu yi ruguguwa mu haɗa, tunda dai mun san duniya to mu san addini, sai mu gama guda biyu mu tayi da su ya zama ko ina muna iya magana wa ma min daulatin babu wata daula islamiyyatin ta musulunci ba arbiya wadda ba mai yare na larabci ba illa kwace wa iya la hafazul qur'an ba ta iya kiyaye alqur'ani illa bi lafzihi arbi al babu wata ƙasa ta musulmi da akwai a duniya waɗanda ba larabawa ba waɗanda za a ce wai su su yi alkur'ani amma ba da yaren larabci ba dole sai da yaren larabci wanda ma alhamdulillah munan za mu ga kamar irin ɓangaren abu da suna wata diploma da suke yi ta a wadda suke koyarwa ta arabic education wanda a cikin ta akwai wani abu da suka koyar da masu koyarwa wanda aka ce ma addirasatu taqabuliyya addirasatu at-taqabuliyya kamar nan inda muka samu kan mu zaune sai su nuna maka cewa to ka sani akwai ɗiyan fulani da suka hito daga adamawa akwai wasu haruffa waɗanda ba su iya faɗi wanda kai ga yadda za ka ce musu ka ce sha sai ya ce ce maka sa inda duka ce sha zai iya waɗi sai ce maka sa kaga in ka yi yawan ga karatun ka to wurin koya bai kana fuskantar matsala don ka ce sha ya ce sa dama bai da shiya kamar irin yan uwanmu kuma yarbawa wanda nan ma za a koya maka cewa to ga haruffan da ba su iya waɗinsu kamar ha ha'un in ka ce ha sai ce a ihidina sai ce ihidina kuma haka zai cewa kuma bai iya faɗa abin da ba haka ba to kaga an koya maka dabara don haka ke ne yanzu ba ka fuskantar matsala to za a nuna maka irin bangarorin yarurrukan da muke da su a bangaren wanga fatin sai a nuna maka cewa to su kuma ɗiyan hausawa ga abin da sun iya shi da zarar uwayensu zuwa haihe su mu muna da haruffa guda goma sha bakwai waɗanda da zarar mahaifiyarka ta haiho ka ka girma ka yi wayo ka fara karatu ba sai an koya masu ba ka iya da an haɗi kana iya haɗi cikin ashirin da takwas suna muka biɗa sha ɗai dama haruffan guda ashirin da takwas na ko to mu asali muna da goma sha bakwai waɗanda ba sai an koya mana ba ma'ana da an haɗi ka iya za ka iya haɗi amma sha ɗai sai ka koya ƙwarai da gaske to don haka aka karkasa to ka gado Allah mai koyarwa bai kamata a ce ya san da haka ba yawa rashin sanin haka sai ya kawo tarnaki da kuma wahala to Allah ya gane shi mu da haka kenan babu wata daula wadda za ta ce wai ta yi koyon alkur'ani ba da yaren larabci ba bayyananne daula ta musulmi wala taktubu illa bi hurufihi al-arabiyya kuma ba za ta rubuta alkur'ani ba sai da haruffa na larabci allati ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda manzon Allah ya tabbatar haruffar da manzon Allah ya tabbatar to da su ne za a rubuta alqur'ani wa ajma'a alaiha almuslimun kuma musulmi sun haɗu akan haka bal kama bar wannan magana inna ba'dahum sashe daga cikinsu ja'ala ya sanya tadarisan lugatal arbiyata karantar da yaren larabci ilzamiyan ya zama dole fi ha a cikin makarantunta wa ha da jami'o'inta kamar irin cadi yanzu in ka zo dole sai ka yi yaren larabci in dai za ka yi karatu a chad akwai kasashen da haka suke dole na in dai za ka yi karatu kamar da munan turanci na ko to can kuma dole sai ka yi larabcin duk da ma certificate ɗin da za a baka daga can in ka to kana son ka tona Najeriya ka yi service sai an yi maka transliteration nata zuwa yaren a namu yaren abinda kwamfuta kuma bata iya canza shi na larabcin ba sai ta baka shi in bracket kawai ga shi ga wani ya taho ko ba ka ban ka zo kayo karatun ka to ka sai kai sabis su kuma nan ba su karɓan ma wannan takarda ke larabci ko dole sai ka zo nan dan podio arabic department sai ka biya kuɗi a maka transliteration nata a dan maka ita ta ta koma ta turanci sannan ka samu damar zuwa sadis to wannan kenan kun ga wasu ƙasashe su dole na ma biya ni la mahalata kamar da munan dole sai yi turanci kasar ga to yayi to har jami'o'i fa to tarjamatu ma'anin qur'an kamar tarjama na ma'anoni Al-Qur'ani, yanzu nan abin ya shahi mu wanda za mu yi in lokaci ya bamu dama na mure tarjaman ma'anar qur'ani shin ba a rubuta al al-Qur'ani da wani yare in ba larabci ba ba a karanta al al-Qur'ani da wani yare in ba larabci ba to ana da damar yin tarjama to shi na za mu shiga lamani amin tarjimati ma'anil Qur'ani ila ba'adin lugaci. babu wanda ya hana a yi tarjama ta ma'anoni al alqur'ani da wasu sashen luga kamar da mallam Mahmudu Jumi Allah shi mishi rahama ya rubuta tarjaman ma'anoni al alqur'ani shekaru masu yawa yana na ana ta amfani da shi Allah ya gafarta mishi ya kawo ma al'umma alheri kwarai shi wannan tarjama ta ma'anoni al alqur'ani sai dai shi ma bi sharɗi da sharaɗi ayyuku daban nasa. a rubuta nasi alƙur'ani na alƙur'ani bin lugatil arbiya kamar da malami ko nan ge a rubuta da yaren larabci wa yuba'u ta'arif wa yuba'u ta'arifun shamil sai a aza bayani ga mamme ya tadamman wanda yake kumsa ma'anar anna tarjamata cewa ita wannan tarjama a laysat qur'anan ko yawa sai ayi bayani cewa ga waga tarjama ba ita ta qur'ani ba ga qur'ani nan gehe mai rubutun larabci amma an fassara ma'ana ne laisa laha khasa'is walaysa laha qur'an kuma bata da irin keɓance-keɓancen da aga alƙur'ani ma'ana akwai bambanci tsakanin wannan rubutu na larabci da wannan rubutu na tarjama wajen matsayi da kuma abubuwan da aka keɓanta walaisat tarjama ta kullul ma'ani kuma a san cewa wadda tarjama ba ita ta a tarjama dukkan ma'anoni ba ki fahima hal ulama wadda malamai suka fahimta yanzu kenan in mun karanta wannan sai mu fahimci abinda mallam Mahmudu Gumina ya rubuta Allah shi mishi yawwa kuma babu shakka ya ba da tashi gudunmuwa Allah ya saka mishi da alkhairi haka wani ma can za ka samu yayi da wani yare haka za ka zo kasuwa yanzu ma ka samu ƙur'anin da an kai irin wanga translation na faranse da sauran yaruka to haza malamai ce ka rike wannan bayani haza ila janibi tiyari a lujnatin min rijalil wannan bayani yana daga cikin ɓangaren abinda wani kwamiti na wasu malamai da suka zaɓa kuma muwaffaqun waɗanda amintattu na bi amanatihim da cewa suna da amana wa darihim da kuma darajar da Allah ya basu ala fahimtar lugati akan fahimtar waɗancan yarurruka da haisu ta yakunu ya kunu zai kasance a ma yufhamu min tilkan lugati abinda ake fahimta na waɗancan lugogi ya zama minal ma'ani na ma'anoni sai ce to ma'anata an ka rubuta ba shi a haƙiƙanin fassarar ba kuma ba shi a dukkanin ma'ana ba a sashen ma'anata. Uwa huwa ma tu'addihi al-ibaratul arbiyya sai a ce wanga abin da mun ka rubuta na tarjama shi na abin da an ma'ana abin da wanga yare na larabci ya taho da shi ke ga tarjama ta nan Allah sai tara al’ulama ulama wanda malamai sun zaɓi a yi haka kuma babu kuni kenan yanzu in mun fahimta abin da an ka hana a yi shi ne a rubuta alƙur'ani da wani yare ko a karanta alƙur'ani da wani yare shi abin da an ka hana mana ko to amma ana da damar yin tarjama kenan ko danne al'umma suna yin tarjama ta Alƙur'ani. ma'ana fassara wadda al'umma za ta fahimci mina na an ma'ana alqur'ani to malam kuma ne ya kammala mana littafi kamar da lokacin mu ya kammala ko yawa to malam sai ya ce wallahu almuwaffaqu Allah shi an mai ba da dacewa ga abin da yake sawaba muna roƙon Allah ya sa mu akan sawaba wala hadi kuma Allah shi an mai shiryarwa ila sawa'is sabili zuwa ga daidaitatta hanya wa sallallahu Allah ya tsira wa sallama Allah ya aminci ala sayyidina wa nabiyina ga shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi da iyalansa wa sabi da sabansa wa sallama ya aminci taslima aminci kasiran mai yawa malamai cewa akim da awana ƙarshen abin da muke roƙo ga Allah ta'ala an alhamdulillahi rabbil alamin cewa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki kamar wanda muka fara wannan littafin da yarda Allah kaɗan kaɗan yau gashi Allah ta'ala ya kaddara mun kammala karanta shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alheri da albarka da ke cikin wannan littafi Abin da muka karanta a kan sawaba ciki ne Allah ya ba mu shi. kuren mu kuma ko in ce ni kure na ni mai karatu Allah shi yi mini Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma Allah ya tara mu akan alhairi da albarka kuma insha Allah subhanahu wataala kamar shawarar da shi liman ya ba mu, ya ce to dama dai a salatan akwai littafin da dama masallaci ya mallake shi littafin riyadus salihina wanda can baya ana karatu ne to malam ya ce yana ba mu shawara da mu ce za mu koma ɗauko wani littafi na gaba kuma a yi tanadi kila da magana kuɗin cewa sai an tara kuɗi kuma a ta a so ni to ga wani da masallaci ya mallaka kenan sai mu hara kawai mu ci gaba da shi insha Allah to in Allah ya yadda ya nuna mana a sati na gaba ranar alhamis za mu hara da riyadu salihina a farkonsa zuwa inda Allah ya niima kai Allah shi muna muwafaqa da dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk